بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة البروج أنسو كرد دا إتا أمكا دقمان فوبين سورر بيان كالفين الله da yadda ya kewaye da sanin komai da komai da taimakonsa ga waliyansa da kamunsa ga maƙiyansa. Tafsiri Wassama'i zatil buruj Allah ya yi rantsuwa da sama wadda ta ƙunshi masaukan rana da wata da wasunsu. Wal mil kuma ya yi rantsuwa da ranar alkiyama wadda ya yi alkawarin tattara halittu gaba ɗaya a cikinta. وشاهد ومشهود ينا رنسوا دا دوغوان مي شايدا كمر النبي واند زي شايدا غا الأمر سا حكنا ينا رنسوا دا واند زا أباد شايدا أكان سا كمر الأمر دا النبي تا زي باد شايدا أكان تا قتل أصحاب الأخدود أنسي نيما واند سكي كاتون رامي أبايان كسا النار ذات الوقود suka rura wuta a cikinsa sannan suka jefa muminai a cikin wannan rami a rayi izhum alaiha qu'ud yayin da suka kasance a zaune bakin wannan rami wanda yake cike da wuta وهم على ما يفعلون بالمؤمنين shuhud. kuma su dangane da abin da suke aikata wa muminai na azaba masu shaida ne saboda sun halarci wurin da hakan yake faruwa وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد waɗannan kafirai ba wani abu muminai suka yi musu ba face sun yi imani da Allah mabuwayi wanda ba a rinjayarsa kuma abin yabo a kowane hali الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد shi ne wanda shi kaɗai yake da mulkin sammai da mulkin ƙasai kuma mai ganin dukkan komai babu abin da yake ɓuya a gare shi daga al'amuran bayansa. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Hakika waɗanda suka azabtar da muminai maza da mata da wuta domin su kautar da su ga barin imani da Allah shi kaɗai, sannan ba su tuba zuwa ga Allah daga laifuffukansu ba, to suna da azabar wutar jahannama a ranar alkiyama kuma suna da azabar wuta mai ƙuna sakamakon abin da suka aikata wa muminai na kona su da wuta. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير Hakika waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka na gari suna da aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu wannan sakamakon da aka tanadar masu shi ne babban rabon da babu rabon da ya kai shi. Inna batasha rabbika lashadid. Ya wannan manzo, hakika kamun Ubangijinka ga azzalumi mai tsanani ne, ko da kuwa ya jinkirta masa zuwa wani lokaci. إنه هو يبدئ ويعيد Haƙiƙa shi ne wanda yake ƙagar halitta da azaba sannan kuma ya dawo da su. Wa huwal ghafurul wadud shi ne mai yawan gafara ga zunuban waɗanda suka tuba gare shi daga cikin bayinsa kuma yana son waliyansa masu tsoronsa. Zul arshil majid shi ma'abocin al'arshi mai girma ne. فعال لما يريد mai yawan aikata abin da ya ga dama ne na yan afuwa ga zanubban bayansa kuma mai yin uquba ne ga wanda ya ga dama babu mai yi masa dole maɗaukakin sarki hal ataka hadithul junud ya kai wannan manzo shin labarin rundunar da suka taru domin yaƙar gaskiya da hana ta ya zo maka fir'auna wa thamud fir'auna da samudawa mutanen annabi salihu بل الذين كفروا في ba wai don ba su samu labarun al'ummomin da aka hallakar gabaninsu ba ne yasa suka ƙin imani kawai dai suna ƙaryata abin da manzonsu ya zo musu da shi ne don bin son zuciyarsu. Wallahu min wara'ihim muhita amma Allah yana sane da ayyukansu ta ko'ina kuma yana ƙididdige su babu abin da yake kubuce masa kuma zai yi musu sakayya a kansu. Bal huwa ƙur'anun majid. Alƙur'ani ba waƙe ba ne, ba kuma surkulle ba ne, kamar yadda masu ƙaryatawa suke faɗa, a'a, shi alƙur'ani ne mai girma. Fi lauhin mahfuz. A cikin allo abin kiyayewa daga canzawa ko juyawa. ko ragewa ko ƙarawa wato lauhul mahfuz